sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 22 25. A jamhuriyar Nijar za ku iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma dalal FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina a kuma kodayaushe ta kafar sadarwar intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Mahmud Lalo ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu na yanzu Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da shirin a bari ya huce da farko dai ga labaran duniya. Masu Assalamu alaikum. ga cikakkun labarun mai karanto su Ladan Ibrahim Ayawa. Sojoji a ƙasar Turkiyya sun bayyana cewa sun kwace mulkin ƙasar domin ko su kare demokuraɗiyya tare da haƙƙin bil'adama. Yanzu haka dai sun kafa dokar soja da dokar hana fita. Kana sun rufe tashoshin jiragen sama an hana kowane jirgi tashi yayin da hanyoyin aikiwa da sakonni na zamani ba sa aiki ga dangadan kamar yadda suka saba. Sai dai kuma yanzu ba a san wane ne ainihin ke rike da madafan ikon kasar ba domin shugaba recep tayyip erdogan ya bayyana a hanyar aikewa da sakonnin zamani yana kira ga 'yan kasar da su cika tituna suna nuna kyamarsu ga wannan juyin mulki su nuna goyon bayansu ga gwamnatin farar hula erdogan ya ce wasu 'yan tsiraru ne cikin sojojin kasar suka yi wannan juyin mulki kuma ba za su yi nasara ba kuma za su ɗanɗana kudarsu dubban 'yan kasar dai sun amsa kiran da shugaba erdogan din ya yi musu domin ko sun fito suna yi masa lale habin lokacin da ya sauka a babban filin jirgin saman kasar na istanbul edwan dai ya yi wa 'yan kasan jawabi kuma ya ce yanzu haka an kame da yawan sojojin da ake tuma da hannu cikin wannan juyin mulki kana a majalisar mulkin kasan tana nan daram kuma tana aiki ya ce ba inda za ya har zuwa yammacin jiya ana ci gaba da jin kararrakin harbe-harben bindiga a ankara kuma an bayyana cewa mutane biyu sun mutu yayin da wasu dama suka samu rauni rahotanni daga talabijin kasar ya bayyana cewa an kakkaɓo wani jirgin sama mai saukar ungulu wanda masu jin mulki ke amfani da shi hawa kuma tv na kasar ya rawaito cewa bom ya sauka a majalisar dokokin kasar shi ma prime minister kasar binali yeldrin ya faɗa a tashar talabijin na kasar cewa har yanzu fa zababben gwamnati ita ce ke kan kargan mulki sai dai sojojin amurka da wasu shugabannin diplomasiya suna nan suna ci gaba da neman ƙarin sahihin bayani game da juyin mulkin mahukuntan ƙasar faransa sun ce kawo yanzu sun tabbatar mutane 84 ne suka mutu kana 52 suka samu mummunan rauni bayan da wani ya afkawa taron jama'a da motar daukan kaya wadda take shaƙe da bamabamai lokacin da ake bikin samun 'yancin kai da suke kira bastille wanda ake a garin nice jami'an gwamnati suka ce yara goma na cikin waɗanda suka mutu kafin 'yan sanda su halbe maharin wannan maharin dai an bayyana cewa wani ɗan shekaru 31 ne mai suna muhammad lahoj bahol bafarancin tunisia wanda ya daɗe zaune a birnin na nice rahotanni sun bayyana cewa jami'an tsaro sun ce wanda ya aikata wannan danyen aiki ba a tuhumar ko yana da alaka da kowace kungiyar 'yan ta'adda sai dai 'yan sanda sun san shi domin ko ya taba aikata aikin asha wanda har ya sa aka yi masa hukuncin je gyara halin ka. shi dai wannan dan taliki ya taba yin aure amma kuma ya saki matar tasa da yaya uku sai dai yanzu haka mahukuntan kasar na nan na yi wa tsohuwar matar tasa tambayoyi kawo yanzu ba wata kungiyar ta dauki alhakin aikata wannan aika-aikan sai dai kungiyar is ta bayyana farin cikinta na aukon wannan a yanar gizo shi ko a cikin jawabin da ya yi wa 'yan kasar ta kasar shugaban kasar faransuwa hollands ya ce wannan harin an yi shi ne da niyyar biyan bukatan wani mutum ko kuma gungun mutane shugaban da ya yi wannan kalamin ne jim kaɗan bayan da ya ziyarci asibiti domin ganin waɗanda wannan harin ya rutsa da su ya ce kasar tana fuskantar babban kalubale wanda kuma zai ɗauki lokaci kafin ta shawo kansa amma ba za ta yi kasa a gwiwa ba shi ma da yake tofa albarkacin bakinsa shugaba barack obama ya ce amurka tana nan bayan faransa kuma za ta taimaka mata da binciken musabbabin aukuwan wannan abu kana ya buƙaci amurkawa da su amince da cikakken yancin gudanar da addinin da mutum ke so ya ce amurka da magoya bayanta ba za su yi ƙasa a gwiwa ba domin kai wannan musu barazana labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc ga bisa dukkan alamu tana yiwuwa jamhuriyar demokuraɗiyyar congo ta gudanar da zaɓe a cikin watanni masu zuwa domin dai yanzu haka jami'un adawa a ƙasar da jami'an diplomasiyya a sassan duniya daban-daban suna kira ga shugaba joseph kabila da ya mutunta tsarin dokar ƙasar domin ganin an samu wata zaɓaɓɓiyar gwamnati ɗaya daga cikin masu ƙoƙarin ganin hakan ya tabbata ita ce kungiyar tarayya afirka wadda take shirin ganin ta kawo bangarorin biyu wato gwamnati da yan adawa kan teburin tattaunawa kafin a kawo dab da lokacin zaben dokar kasar dai ta sha shata tara ga watan disamba mai a matsayin lokacin da za a gudanar da zaɓe thomas priello wanda jakada ne na musamman da ke wakiltar yankin great lakes da ke afirka a ma'aikatan harkokin wajen amurka ya ce amurka tana maraba da wannan kokarin na kungiyar tarayyar karkashin prime minister togo edem kojo ya ce inda aka samu rashin jituwa game da sasantawa akwai sauran lokaci da za a ci gaba da tattaunawa shugaba kabila dai wanda yake dab da kammala wa'adin mulkinsa na shekaru biyar zagaye na biyu ya ce kasar ta shirya gudanar da zaɓe ba cikin wannan shekarar domin ko ba ta da wadatattun kuɗi ya ce wannan ne ya sa ta gudanar da zaɓen ƙananan hukumi da kuma katin rajista abinda wasu ka kira zaɓen mai ta yin hawainiya suka ce kullum sai ya sa lokaci yana ɗagewa ta yadda hakan zai ba shi daman ci gaba da kasancewa kan karagar mulki a cikin watan mayu ne dai babban kotun kasar ta ce yana iya ci gaba da kasancewa kan karagar mulki har kafin a gudanar da wani zaɓe abin da hakan zai ba shi damar ci gaba da zama kan karagar mulki har na tsawon shekara guda sai dai kawo yanzu kabila bai bayyana cewa zai sake tsayawa zagaye na uku ba abinda ko ya ce zai yi kuwa hakan ya ce zai yi hakan dokar kasar bata ba shi ikon hakan ba jami'ai a kudu maso yammacin somaliya sun ce an kashe sojojin kenya biyu da na somaliya guda a jiya juma'a lokacin da 'yan ta'addan alshabab suka yi wa jerin gwanon motocin su kwanton bauna a yankin gedo sojojin na yankin kasar suka ce harin da aka kai musu an fara ne da ta da babamai a shingen da ke kan hanya inda sojoji suke wanda ya lalata motocinsu da sojojin da suka mutu ciki kana wasu da dama suka samu rauni bayan sun tada wannan bamamai ne kuma sai mayakan na alshabab suka buɗe wa tawagar sojan wuta inda aka yi barin wuta tsakanin sojojin da 'yan alshabab shi dai sojan somalia da ya mutu ne lokacin da harsashi ya same shi a kirji mai magana da yawon sojojin somalia kana warfa sheikh ade ya ce an kai wa tawagar motocin nasu hari ne bayan da suka kwance wani bom a wani matsatsen hanya da ke tsakanin tsaunuka jami'an suka ce akalla uku daga cikin 'yan alshabab ɗin sun mutu da ya ce ko baya ga sojojinsu uku da suka mutu haka kuma wasu sun ji rauni waɗanda dukansu 'yan ƙasar kenya ne ciki ko har da fararen hula su ko a nasu bayanin da suka bayar ƙungiyar alshabab ta ce sojoji goma su kashe kana suka lalata motoci uku sai dai kuma an ce ko yammacin jiya juma'a an sake jin karan wani harbe-harbe da aka ce 'yan alshabab ne suka sake kai hari zagaye na biyu salin da aka sake tura sojoji zuwa su aga na farko da aka kai wa harin sai dai abin da ba a sani ba kawo yanzu shine ko an ƙara samun mutanen da suka mutu ko kuma suka ji rauni ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta amnesty international ta ce jami'an tsaron ƙasar sudan ta kudu ba su barin mutanen ƙasar suna fita daga ƙasar mai bincike na ƙungiyar elizabeth deng ta ce tawagar jami'an tsaro sun umarci jiragen sama na ƙasar da karsu ba mutane suna shiga jirgi daga tashin babban jirgin sama na kasar da ke juba domin wucewa wata kasa haka kuma elizabeth din ta ce kungiyar ta samu labarin cewa ana hana mutanen kasar fita kasar daga wato masu kokarin shiga kasar uganda ta kafa daga garin numule da ke bakin iyaka ta ce an sha faɗa ana nanatawa cewa an hana mutanen sudan ta kudu barin kasar elizabeth ta ce wai an ce wa mutanen don me suke barin kasarsu su su tsaya domin a yi wannan fada tare da su ta ce yin hakan ya saba doka kuma tauye haƙƙin bil'adama ne To labaran duniya kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba. jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na abari ya huce haka yake wanda masu magana kan ce shi ke kara rabon wani malam ibrahim kowa abar tsoro duniya ba matabbata ce ba digirai yana da rabar da ta mutuwa ko bai so ba rayuwa abar tsoro duniya ba matabbata ce ba digirai yana da rabar sarkin gaya raina in ya sauta ke zai karbe sarkin shi ya fi cancanta da wauta wajen zabe masani akan komai haka ne ni gare shi na kebe shi kadai nake bauta masa babu wani sayaran zo ta saka kuka gana da shi da kai rumfa alihi sahabbai har bi ai baragin guda ɗai ba ya allahu sa da iyaye da ma'ana uwa da uba rayuwa abar tsoro duniya ba matabbata ce ba taimaka ka bai ilhama allah haske komai duhu a gane ta ma'ana ta zama gajiyewar daga dan adam maza mata kuma ta zama tunatarwa don shi ne manufa da jigonta don wallahi daga mai rai ba zai tsallake iyaka ba duk rai yana da rama To jama'a assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a yau muna tare ne da Usman Ahmad Kabara cikin wannan zaure na abari ya huce kuma Usman na san kamar yadda masu sauraronmu ba za su kasa ji ba a ranar Alhamis wato shekaran jiya Allah ya ma mahaifin Halima rasuwa mm, a muna so mu ɗauki wannan dama da mu mika ta'aziyar mu ga ita halima da dukkan yan uwanta game da wannan babban rashi wanda ba mm, nata ne rashin ba mm, rashi ne namu gaba dayan mu tare da fata allah ubangiji ya ji kansa ya gafarta masa kuma mm. allah ubangiji ya ba da haƙuri na wannan babban rashi da muka yi baki ɗayan mu usman akwai mm. akwai masu sauraron mu da dama waɗanda mm. sun rubuto wasu sun aiko da sakonni bila adadin mm. ba za a iya cewa ga wasu ta email ba wasu ta email shafin facebook wasu ta shafin facebook wasu ta whatsapp da makamantansu to insha Allah da abinda za mu yanzu za mu sa wasu daga cikin waɗannan sakonni na ta'aziyya mm. a cikin shirin namu shi ma adam m kirfi musamman mm. ya turo mana da wannan waka da ake ji mm. yanzu ta rayuwa da kuma mutuwa musamman saboda shi ma jimamin da yake game da wannan rasuwa saboda ya kira yana ta so shi ma kan cewa zai ta'aziyya mai ta halima da sauran ma'aikatan mu na nan sashen hausa na murya amurka mm. saboda haka za mu sa wasu daga cikin waɗannan sakonnin na ta'aziyya mm, sai mu ce to allah ubangiji ya gafarta masa ya kyauta karshen mu kuma amin sun amin mm. amin yanzu gari zai ni abun kamar ke wuce idanu gudu take daga ga ashe wa'adin rayuwar wuce ke san rizikar kowa fuji an take tun karuwa ba tare da notis ba mutuwa kenan zuwa take da notis ba malam idan ka duba komai na duniya kasancewa wallahi Allah ya yi gaskiya kudurarsa ba ta sanyawa ga mai nazari da tunani duniya ta zo karewa ni dai abin ya ban tsoro na san ba za ta kyanan ba duk rai yana assalamu alaikum sashen hausa na boa a madadin ni kaina hafiz balaraba gusau da dukkanin yan uwa da abokan arziki na muryar talaka da ke jihar zamfara muna miƙa saƙon mu ga hajiya halima da fatar allah ya ji kan abba allah ya gafarta masa allah ya sa kwanciya hutu ce allah ya haskaka makwancinsa da kuma dukkanin ma'aikatan sashen hausa na boa muna miƙa mu gare ku allah ya gafarta masa amin na gode hafizu balaraba gusau shugaban kungiyar muryar talaka reshen jihar zamfara

'yan uwa da dangi da kuma ainihin antinmu hajiya halima a juyayen rashin da muka samu na baba ubangiji allah ta'ala ya ji kansa ya yi masa rahama allah ya sa ya huta kuma a su anti da sauran 'yan uwa dangi a yi haƙuri allah ya ba mu haƙurin jure wannan rashi lokaci ya riga ya yi mu kuma da muka yi saura allah ya ba mu cikawa da imani daga dr nasiru aliyu mai magani birnin kebbi a madadina da ainihin iyalaina na gabaki daya assalamu alaikum محمد راك عبد الله المصطفى يا رسول الله ya san yadda sayyadina aminillah tsani wanda babu tamkarsa a ka Allah jallalla wa alihi har sahabansa da dukkanin masu san Allah masu bin Allah ma'ana wani ya yi masoya na Allah ya Allah Allah ma'ana wani ya yi masoya na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ah, assalamu alaikum sashen hausa na dandalin boa A ah, suna na yahuza sahabi dan da kamba ina mika sakon ta'aziyya zuwa ga shahararriyar jaridar nan wato halima jimirau saga rashin mahaifinta da ta yi ubangiji allah shi gafarta masa mu kuma da muka rage allah ya sa mu cika da imani su kuma allah ya ba su a hankurin jure wannan rashi amin summa amin na gode yahuza sahabi ɗan dai da kamba maji daɗin ƙungiyar murya talaka ta ƙasa reshen kamba allah ya san kana jira ya makagina sannan gafurun rahimun ne Allahu sarki majan gaina kai ne magagin halittun da duniya sama da kasa wata rana Allah wata rana ka halitto wuta da aljanna ya Allah Allah halitto wuta da aljanna Assalamu alaikum. Mai magana Abubakar Kalajanga daga unguwar Turaki Jalungu a jihar Taraba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A madadina da iyalaina da duka al'ummar jihar Taraba gaba daya. Ina so amfani da wannan dama da mika ta'aziyata zuwa ga Hajiya Halima Jimrawo game da rasuwar mahaifinta. Ubangiji Allah ya ji kansa Allah ya sa ya huta. mu kuma in tamu ta zo Allah ya sa mu cika da imani assalamu alaikum annabi muhammad kiran sunana Allah ka sa in zama amsawa Allah ya Allah Allah Allah ka sa in zama amsawa ya mallakuli zatu wal jabaruntu ka sa in zama amsawa ya zinna maliki Allah wal malakutu ka sa in zama amsawa ya man huwa hayyul Allah ya mutu kasan zama amsa ya mana stawa Allah kasan zama amsa ya mana alalla mulki itawa Allah kasan zama amsa ya mallahu asma'ul husna kasan ya man la dafi'a lima kalam zamani alima a Allah na amsawa amma zafin kini ne zaɓe kuma shi ne abin amincewa shi ne na yarjewa zaɓen mafi na alkhairi na Allah ya Allah Allah zaɓen mafi na alkhairi na labi yi da azami Allah. Sabon mafi na alkhairi ya yi sami mafi na alkhairi ya Bijahi nabi Abdullah.

jibin da'awa wata alina Allah na san kana jina zaɓen mafi na alkhairi na Allah ya Allah Allah zaɓen mafi na alkhairi na Allah gafurin rahimu ya Allah gafurin rahimu ya Allah rahimu ya Allah to usman kaji wasu kenan daga cikin waɗannan mm, sakonni na hmm. taziya da aka aiko mana suna da matukar yawa waɗanda aka aiko ba za mu iya hmm. cewa ga iyakacin yawan su hmm. ba saboda mun ce za mu saka su ma gaba daya wato ba za su shiga cikin wannan shirin ba ma dai kaɗan kenan daga cikin irin abubuwan da mutane suke faɗi na game da yin taziya haka yake sannan kuma ni kaina zan yi amfani da wannan damar in miƙa tawa ta'aziyar a madadin dukkanin iyalaina da ku kanku abokan aiki da na zo na samu a nan hmm. ah, wanda kuma muna fata Allah Ubangiji ya gafarta masa ya sa aljanna ce makomarsa mu kuma ya kyautata karshen mu ita mu ta zo amin suma hmm. amin usman amin hmm, sani da kokari mun gode kwarai wahi ya gafir lana zunubana Allah ya jalalu Allah wahi ya gafir lana zunubana Allah ya Allah wahi

ذنوبنا Sashen Hausa na muryar Amurka duniya a tafin hannunku. Mai sauraro kunnen kanawa. To ƙara na uku ka sha labari. Sashen Hausa na muryar Amurka ya yi waɗansu muhimman canje-canje a lokuta da kuma shirye-shiryen da muke gabatarwa. Daga ranar ɗaya ga watan Agusta mun jingina shirin Musulunci tushen rayuwa da ke zuwa kowace ranar Juma'a a shirinmu na rana da kuma bishara da muke gabatarwa ranar Lahadi da rana. a maimakon su mun kirkiro wani shirin musamman da zai haɗe addinan guda biyu don tattaunawa kan abubuwan da suka shafi musulmi da kirista za a rika jin wannan sabon shirin kowace rana asabar a shirin mu na karfe tara da rabi na dare Mun kuma ƙara lokacin waɗansu shirye-shirye da suka haɗa da domin iyali da muke gabatarwa a ranar Alhamis da safe da kuma shirin da rashin tai da ke zuwa muku a shirinmu na karfe takwas. Shi ma shirin zaɓe ko naɗi ya samu ƙarin lokaci. Ga kuma wani gangariyar sabon shiri mai suna duniyar Amurka da za mu rika kawo muku kowace ranar Juma'a a shirinmu na La'asariya. Ku ci gaba da kasancewa da sashin Hausa na muryar Amurka. Majiya kwakwara ta labarai da dumi su. Muryar Amurka. Duniya a tafin hannunka. Tuma da kafin mu kai ƙarshen shirin namu na yanzu ga labaran duniya amma a takaice. To a takaicen masu makoki sun taru a Baton Rock da ke Louisiana domin nuna alhininsu ga bakar fatan nan da 'yan sanda suka harbe cikin satin da ta gabata a nan Amurka. yan uwan marigayen ne da dai abokan arziki ciki ko har da manya-manyan masu fafitukan kare haƙƙin bil'adama da suka hada da mutane irin su jesse jackson reverend al shepton suna cikin sahun waɗanda suka halarci addu'an da aka gudanar wa wannan ɗan taliki a jiya juma'a a jami'ar da ke yammacin louisiana wadda take yawancin ɗaliban ta baƙaƙe ne a cikin jawabin da ya yi reverend shepton ya yi fata za a yi adalci wajen hukunta wanda waɗanda suka aikata wannan ɗanyen aiki ya ce wajibi ne a yi gyara ga wannan ta'asar kuma a hukunta kowane ne aka samu da laifin aikata wannan shi ko jesse jackson cewa babban makaminsu ita ce ba bindiga ba ko kuma da hankali makaminsu ita ce jajircewa wani an yi wato adalci To madalla da haka ne ko muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can anjima da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin da izinin Allah inda za ku ji shirin ƙaramin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed zai kawo muku. yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin hausa na murya amurka ni mahmud lalo ke cewa huta lafiya